Assalamu alaikum jama'a ku da warhaka mu da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin littafin sadauki uban sadaukai wani ne shirahi usman na rubuta kuma nake karanto muku a nan tashar hausa novel tv jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa ta yadda za a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi kuma ta muna cikin labarin sadauki uban sadaukai littafi na biyu a yanda muka ji yadda tsoho halizu ya tsinci yarima jiresh a saman bishiya har ya ceci rayuwarsa da kuma yadda yarinya na yar jikas tsoho halizu ta so ta afka wa yarima da yaƙi da ƙarshe dai suka kulla abota inda za mu tashi daga inda muka tsaya tun daga wannan rana sai ya kasance a kullum yarima Jiresh yana tare ne da Labaina ko farauta tare suke tafiya kusan komai tare suke yi sun yi matuƙar shakuwa da junansu ba ƙaramin daɗi tsawo halin da ya ji ba a zuciyarsa yayin da ya ga irin alaƙar da ke tsakanin Jiresh da Labaina. a haka tsawo halizu yarima jiresh da lubaina suka ci da rayuwa cikin dokan daji al'amarin sarki ayyub kuwa mahaifin yarima jiresh ko da dakarun da ya sanya su kula da yalima suka dawo ba tare da shi ba sai hankalinsa ya tashi cikin gaggawa ya ce da shugaban dakarun ya kai hasib a ina kuka bazo yalima na gabaya tare da ku alhalin na san a kullum idan kuka fita farauta tare kuke dawowa kuma yalima wuri na yake fara zuwa kafin ya je wani wajen ko da shugaban dakarun mai suna hasib in kayib ibn kayyib ya ji maganganun sarki ayyub sai ya fashe da kuka sannan ya sunkuyar da kansa kas cikin kukan hasib ibn kayyib ya labarta wa sarki ayyub labarin abin da ya faru da yarima yayin da suka fita farauta ya shugabana a kan idanuwanmu yarima ya faɗa cikin wawa keken ramin da ke bayan gari hasib ya idda labarinsa da faɗin haka ko da sarki ayub ya ji abin da hasif ya faɗi sai ya sulale ya faɗa a ƙas cikin gudu hadimai suka zo gare shi suka ɗaga shi suka ɗora saman kalgan mulki gaba ɗaya lakkan jikinsa sun mutu hawaye ya fara gangarowa yana bin kuncinsa waziri ya dubi sarki ce da shi ya na kai mani izini yanzu na nemo manyan jarumai su ba zama cikin ramin don nemo yarima na tabbata yana raye sarki ayub ya juyo ya dubi waziri yayin da ya ji abin da ya furta ya murmushin ƙarfin hali ya ce ya kai waziri na ka yi sanin cewa a shekarun baya na sanar da ku cewa an yi min albishir akan zan samu haihuwa kuma ɗan da zan haifa zai shiga duniya zai shahara a duniya a bisa tafarkin yada addinin islama na tabbatar wannan tafiyar da ya yi ita ce tafiyar da aka sanar da ni zai yi Tun haka tsakaninmu da shi yanzu sai dai mu yi masa addu'a ubangijin musulunci ya kare shi daga makiyansa sannan ya dawo da shi gida lafiya sarki ayyub na gama faɗin hakan ya miƙe ya shige cikin gidan sarauta kai tsaye sarki ayyub ta zama mahaifiyar Yalima jiresh wato tawfidatu da maganar ya sanar da ita dukkan abin da ya faru wannan shine abin da ya faru a birnin yemen yayin da labarin batan Yalima jiresh ya riski iyayensa al'amarin tsoro haluzu yarima majidaish da yarinya na kuwa sun ci gaba da rayuwa cikin farin ciki annashuwa gami da san juna yarinya labaina ta ɗauki yarima majidaish ne a matsayin babban yayanta haka shi ma jidaish ya ɗauke ta ne a matsayin kanwarsa ko kaɗan baya son ganin wani abu da za ya cutar da ita sukan tafi farauta tare su dawo tare komai a tare suke yi a haka har suka girma wata rana ya yarima jirash talibai na suka shiri suka fita farauta inda suka bar tsoho halizu a sansaninsu kamar yadda suka saba kasancewar tsufa ta kama tsoho halizu sai suka hutar da shi zuwa ko'ina sai da jiresh da lubaina suka yi tafiyar sa'o'i goma amma ko zomo ba su yi alba da shi ba hakan ne matuƙar ba mamaki don a gaba ɗaya rayuwarsu a cikin dajin ba su taɓa shafe sama da sa'o'i uku ba tare da sun yi cikus da wata dabba ba amma sai ga yau ko tsuntsu ba su yi gamo da ita ba Lubaina ta dubi jirage ta ce ya kai yayana shin ba ka yi mamakin lamarin da ya kasance da mu a yau ba Yarima ta ce na yi mamaki sosai kanwata kuma ga shi rana na gab da faduwa kin ga kuwa dole mu yanzu mu juya mu koma sansani bai gama rufe bakinsa ba saka ji gurnanin zaki daga gabansu Quraysh da Lubaina suka kallo gabansu inda suka ji gunanin na fitowa babu komai a wurin face tarin dogayen ciyayi na ta ciro kifiya da kwarinta ta ƙame a jikin baka jira kawai take ta ko menene a cikin surukin ciyayin a gefen jirash shi ma ya zara doguwar takobinsa da kufenta ya tsaya cikin shirin kota kwana gunanin zakin ya ci da kusanto su dogayen ciyayin suka fara motsi suna kaɗawa ko da ganin haka sai labaina ta harba kibau ya shige cikin sokokin ciyayin don take gurnanin ya dauke dif ciyayin suka daina motsi labaina da jaresh suka dumfari sokokin ciyayin don sun tabbatar ko cece don su tabbatar ko cece a ciki kwatsam sai suka ga kekiyar zaki ta haifi tabbargu daga cikin ciyayin zakin ya tsaya a gabansu suka juyo suna karewa zakin kallo jinjina kai jirash ya yi don tun da yake yawon farautarsa bai taɓa cin karo da shirgegen zaki kamar wannan ba zakin ya yi gurnani ya karkaɗa gashinsa sannan ya falfalo da gudu ya tunkari su jirash tun zakin yana nesa lubaina ke yi masa ruwan kibbau amma abin mamaki ko da kibbau ɗin sun yi nasarar da za a jikinsa sai kaga sun karye sun fada gefe ko da ya rage bai fi shawara ta darar tako uku tsakanin zakin da shirej ba sai jiresh ya daka tsalle yana mai kaiwa zakin mummunan sara a wuya da nufin ya cizge kan zakin yayin da takobin jiresh ta haɗu da jikin zakin sai wata sauti ta bayyana sautin haɗuwar ƙarfe da ƙarfe cikin mamaki jiresh ya ciko da kaiwa zakin sara da suka amma yadda kasan dutse yake sara ko da aka ɗau ƙaramin lokaci ana wannan gumuzu sai zakin ya shammaci jiresh ya kushe shi da faratansa a cinya jiresh ya gyara fuska sannan ya ciko da kaiwa zakin sara da takobinsa al'amarin budurwa da baina kuwa tun lokacin da aka fara artabun tsakanin dan uwanta da fusataccen zakin tana gefe tana wa zakin ruwan kibau da daren kibau din sun taba jikin zakin sai ya ga suna zubewa ƙasa karyayyu cikin fusata jirai shayar da takobinsa gefe ya dubi zakin ya masa inkiya da hannu kan cewa ya zo zakin ya yi runani ya daka ɗalle rami da wage bakinsa jirai na ganin haka shi ma ya daka tsalle ya dumfari zakin ko da zakin da Jiresh suka haɗu sai suka zube a ƙas suna birgima jiraish ya yi nasarar cafke makogarin zakin ya matse makogarin da iyakacin ƙarfinsa tun zakin yana wurtsula kafafu har ya zama gawa sannan Jiresh ya saki makogarin zakin ya ture gawar zakin gefe guda ya miƙe tsaye yana nishi Lubaina ta ko ta zo gare shi ko ta ga cinyarsa na haguna zubar da jini sai ta fiddo da wani kullum magani ta barbada mashi a wurin da ya ji raunin ta yaga gefen rikita ta ɗaure masa wurin shi ya burmushi ya dubi lubaina ya ce na gode kanwata da irin tarin kulawa da kike bani lubaina na jin haka ta ɗago fuska ta dube shi ta ce ai hakkina ne na baka kulawa kasantuwar ba ni da wani ɗan uwa ko majibinci da ya wuce kai to in ban kula ka ba to in ban kula ka ba wa zan baiwa kulawa ta sadauki shi ya kimi mataccen mataccen zakin da ya saba a kafaɗarsa suka nufi sansaninsu suna tafiya suna hira cikin jin annashuwa wasu sansanin ke da wuya Juresh ya jibge gawar zakin a kofan ɗan ƙaramin bukkarsu ya dubi Lubaina ya ce da ita shiga da ciki ki duba ko abba yana nan kin sansa da sanya watawa Lubenga ta shige cikin bukkar tana shiga ne ta alba da tsoho halizu a kwance magashiyan jini na fita daga bakinsa gaba ɗayan jikinsa ya daina motsi Lubenga na ganin haka ta kwara ihu ta nufi wurin da tsohon ke kwance to ba wannan tsoho ya kawo gangala amma kafin nan Kuna tare da ni ne Shiraihu Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV cikin ƙasaitaccen jajitaccen littafin nan sadauki uban sadaukai littafi na biyu wanda ni na rubuta kuma nake karanto maku Kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa ta da za a rika samun littattafanmu da zaran mun dora. Mun bar ku lafiya. ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi